DW himma dai matasa. To masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin cikin shirin da ke duba irin faɗi tashin da matasa ke yi domin samu a kansu madogara a nahiyar Afirka ta hanyar sana'o'i. Shirin da kamar yadda aka saba za mu kawo muku jerin rahotanni ne da ke da nasaba da ci gaban matasan tare da taimakon abokan aiki muna fatan za a kasance da mu. To madalla, za mu fara daga jihar Adamawa da ke a Najeriya inda a jami'ar Amurka da ke Najeriya wadda ke da cibiya a Yola. Aka samu wani matashi Hanis Hafsa wadda ya kirkiri wata manhajar da za a iya aikewa da ma karɓar kuɗaɗe wato transfer a turance. Daga Yola wakiliyar mu Fati Muhammad ta aiko mana da ƙarin bayani. Hani sapsa wani matashi ne da ke karatu a jami'ar American University da ke Yola. A cewarsa ya kirkiri wannan manhaja domin sauƙaƙa jama'a musamman ma 'yan uwansa ɗalibai wajen aikewa da kuɗi ko kuma karɓan saƙon kuɗi daga 'yan uwansu na gida. Hani sapsa ya ce nasarar kirkirar wannan manhaja ta sa ya samu abin dogaro da kai ko da bayan kammala karatunsa ne san asalin damuwan da muke samu a zo biyan kudi da wasu abubuwan nan shine cewa mutum ya je sai abu sai ya jira mai shago ya duba cewa ok ya samu transfer nan da wasu abubuwa gaba ba by time ko wani aiki da abun nan ba sai mun dami kan ma don transfer in kin yanzu haka na a cikin second daya mutum da yake gefen ki zai samu su kun a ce ko wani aiki da iri abun nan ba za mu ta samun damoyin bankin da muke samu irin an tura kudi ba baki gani ba kudi ya koma da wasu irin abubuwa kan nan hanis ya bayyana cewa ya samu nasarori saboda yanzu haka wannan manhaja ta Zinga Wallet ta samu karbuwa tsakanin al'umma da kuma biya wa jama'a da dama bukatunsu. A yanzu haka ne mutane da sun fara aiki da shi a environment na AUN din da wajen makaranta ma mutane da yawa suna aiki da shi muna ganin ci da yawa. sai dai a kowace irin sana'a da al'umma ke yi ba a rasa kalubalen da yake fuskanta haka shi ma hanis ya bayyana nasa kalubalen suna da damuwa irin inda za su yarda da abun din da irin wasu abubuwa kan nan so inda za mu sami mutane mu yi musu magana yana cikin damoyin da muka samu a cikin wannan din sannan a hakan da muke makaranta muna abubuwan nan dole sai mun nema inda za mu kaman balansin nasu duka a take sannan na samu tattauna da Ahmed Umar ɗaya daga cikin masu amfani da wannan na'uran. Gaskiya na kasance matuƙa mutum ne da yake jin daɗin wannan zinga wallet ɗin don ayin ATM da dai sauransu POS transaction dai gashi nan dai ga kaman shi. Amma tun da na downloading wannan app din gaskiya yanzu kan bani da wani matsala ba sai ma na ɗauki katina ba. A bisa fa'idar da ya samu wajen ƙirƙirar wannan na'urar ya kira 'yan uwansa matasa da su dage su rungumi sana'ar hannu. Makaranta ya koya mana abubuwa already ko? Mu ɗauki abun da makaranta ya koya mana nan mu kara da abun da muke da shi mu sa kwazon nan so da za mu samu mu yi abun kanmu so da mu ma a ce mu ne aiki ba. A Najeriya dai an sha sukan matasa da zaman kashe wando wanda matasan suka sha nuna rashin jin daɗin su kan wannan lamari to sai dai matasa da dama da za su yi koyi da sauran takwarorin su masu sana'ar hannu da tuni aka kore wannan zargi da ake musu. Fati Muhammad DW Hausa daga Yola a Najeriya. To daga Yola kuwa sai jihar Bauchi inda aka sami wani haziƙin matashin wanda ya kera wata karamar motar da kwan mai wato tanka wadda ya yi amfani da wasu kayayyaki na cikin gida wajen haɗa wannan motar da ma yake ikirarin cewa idan har zai samu kayan aiki to yana ma iya haɗa babbar mota wacce za a iya tuƙa ta. Ga Aliyu Muhammad Waziri wanda ya zanta da wannan matashin daga Bauchi. matashin mai suna hassan adamu ibrahim ya bayyana cewa tun yana karami ya taso cikin sha'awar kere-kere wadda hakan ne ma ya karfafa masa gwiwa har ya kai ga kera wannan mota a matakin da yake a yanzu kuma matashin ya kara da cewa la'akari da wani shahararren dan kasuwa a jihar bauchi wadda ya suna harkar sai da man fetur da aka fi sani da shafa shi ya kara masa azama wajen ganin ya kera tirela tanka da ya mata fenti irin na kamfanin shafan to ni kuma allah bani ilimi na kere-kere to kaga kaman shi shafa kuma mutum ne mai taimako mai to sai na ga ya kamata a ce dan kera masa mota nasa domin gwada ma duniya ina da ilimin da zan iya kera irin wannan irin sautin yadda tankar hassan take tafiya kenan hakanan ga yadda take idan za ta shiga kwana sannan abu ne cewa kera mota yana buƙatar kayayyakin aiki waɗanda sai da su kafin motar ta iya haɗuwa har ta ma kai matsayin da za a iya kiranta da suna mota musamman ma da shike wannan babbar mota ce tanka mai ɗibar mai ko da waɗanne abubuwa Hassan ya amfani wajen haɗa wannan tanka eh, na yi amfani da kwali da gam da area da aluminium da sola da kuma bacir na lithium cell da kuma waya to da wani irin mai take amfani ke tafiya eh ita wannan mota ma ta amfani da mai tana amfani da solar energy ne tabbas a Najeriya musamman a arewacin kasar Allah ya hore wa yankin matasa masu kaifin basira da fasaha a bangaren kere sai dai kawai rashin samun tallafi domin su kai matakin da za su sanya kasar ta yi alfahari da su amma duk da haka matasa irin su Hassan kan samu nasarori da dama akan abubuwan da suke kerawa kamar yadda shi ma ya bayyana mana wasu daga cikin nasarorin da ya cimma daga lokacin da ya fara kera wannan tanka zuwa yanzu. to gaskiya na samu nasarori da dama kaga fes ma akwai sarki ya gayyace na je fada mun magana da shi mun tattauna baya ga sarki akwai babban sakatare na ma'aikatan gona ta jihar Bauchi shi ma ya gayyace ni mun je can Abuja kaga kamar gasan da aka yi na Medan su ma sun gayyace na je kaga shi ma wannan nasara ne kamar yadda aka sani duk wata nasara tana tattare da matsaloli da kan kasance abokan tafiya domin tafiyar ta yi armashi haka shi ma matashi hassan adamu ya ce akwai irin kalubalen da ya fuskanta kamar na bangaren kuɗi wanda ina so na haɗa abu a madadin abu ne sati ɗaya ne wata guda ina yi sai kuma kalubale na bangaren abokanai wanda a lokacin na haɗawa ya abokai zo ci wannan abun shirme kake yi sai dai kuma hassan ya koka kan yadda wasu ke kokarin hana mishi haduwa da shafan domin ya gwada masa wannan tanka da ya kera ya kuma yi mata fenti irin na kamfanin shafan har ma da sunansa a jiki aliyu muhammad waziri dw hausa daga bauchi a najeriya To a birnin Lome na kasar Togo kuwa matasa ne ke nuna bajinta a harkokin noma da kasuwanci. Wannan shine lamarin da matashiya Emefa Ajochalla da mai da hankali a kai. Ga rahoton da Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana a kan wannan batun. A wani kari mai suna Badu da ke da nisan tazar kilomita 172 da Lome babban birnin kasar Togo ne, Ajo Emefa Chala mai shekaru 20 da ɗoriya take aikin noma. ta samu ƙwarin gwiwar rungumar wannan sana'a ne lokacin da gwamnatin Togo ta kaddamar da cibiyoyin sarrafa citta guda biyu, ɗaya a yankin Kara, ɗaya kuma a Bado. Ta ce na fara neman kamfanoni da ke samar da cibiyoyin sarrafa albarkatun noma, amma bincike na ya ci tura, sai na ga cewa ya zama wajibi in amfani da wannan damar. kuma in kafa kamfani da zai iya samar da albarkatun ƙasa mai inganci. karatun ilimin zamantakewa a jami'a bai hana emefa chala kafa startup ɗinta mai suna jean brodor ba amma ta yi ta zirga-zirga tsakanin lome da bado sai dai aikin nata na da wahala kuma matsaloli da matashiyar ke fuskanta na da yawa musamman ma na karancin tallafin kuɗi duk da taimakon da ta samu daga 'yan uwanta wannan ya zama abin misali ga sauran matasa da ke aiki tare da ita idan kojo agboko yana ɗaya daga cikinsu il faut dire qu'elle a vraiment réussi quand même à atteindre un certain niveau. Ya ce ya kamata a san cewa gaskiya ta kai wani matsayi, musamman ma a matsayinta na matashiyar mace. An samu ci gaban abubuwa da yawa sakamakon shugabancinta da kuma salon gudanar da ayyukanta da ta cusa waɗanda suke aiki tare da ita, kuma muna iya cewa wannan aiki yana da makoma. Babban burin da Ajo Emefa Chala ta sa a gaba dai shine zama a matsayi na farko a fannin noman jinja a ƙasar Togo. kuma don ganin cewa haƙarta ta cimma ruwa ne ta ɗibi ƙarin matasa aiki a kamfanin Jean Prodor. Baya ga samar da sabbin nau'in citta, kamfanin Jean Prodor na sararwa ga ƙanana da matsakaicin 'yan kasuwa. Sannan Imefa Chala ba ta tsaya a nan ba, tana mafarkin samar da gamayyar ƙungiyoyin manoman citta don ta taimaka musu sayar da hajarsu ga kamfanonin ƙasa da ƙasa a farashi mai gwiɓi. A gare ta dai, a yanzu matasa za su iya cire wa kansu kitse a wuta. Avec l'agenda 2063, nous parlons d'une Afrique où Ta ce bisa ga ajandar mu ta shekara ta 2063, muna hasashe ne game da Afirka inda matasa za su iya damar jagoranci kuma ta wannan hanya ƙasar Togo ta samu wadata. A yau muna da damar samarwa kanmu gurbi da kanmu a cikin al'umma. Baya ga ayyukanta na noma da kasuwanci, Eme Fachala na da hannu dumo-dumo a ayyukan ƙungiyoyi da ke inganta rayuwar al'umma. musamman ma dai jin daɗin matasan ƙasar togo to a gaida muhammad awal balarabe da wannan rahoton wanda da shi ne muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na hima dai matasa a madadin dukkanin waɗanda aka je cikin shirin na kuma ga hiwa ke cewa a kasance lafiya daga nan birnin bon na tarayyar jamus.